اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. yau muna goma ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya zo ashirin da biyu ga watan hudu dubu biyu da ashirin da ɗaya muna nan a cikin suratul baƙara za mu tashi aya ta ɗari da hamsin da takwas نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم وتبايوا الله تازو ذات كرباء الدين المسلنشي daga ina kike daga ina nasarawa to ga ki har goyo ke kike sha'awar shiga addinin musulunci ko wani ya matsa miki ya miki dole ba wanda ya matsa miki ke kike sha'awar shiga addinin musulunci to ina mijinki ga goyo kuma shi a iyayenki ba za su takura miki ba ganin kin musulunta ba wanda zai matsa miki bisa raɗin kanki ne da amincewarki to barin gaya miki abinda wanda ya amince da shi ya karba addinin musulunci ya zama musulmi ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa anna isa abdullahi wa rasuluhu kin ce daga yau na shaida na aminta na yadda na gamsu na karɓa bisa amincewa ta ba wanda ya cancanci bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kaɗai kin yadda da haka kika ce daga yau na amince annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne kin amince kike kin amince annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne dan Maryam ne ba dan Allah bane kin amince to ya sunanki sunan da yake amfani da shi yanzu koko na da asalin sunan ki dama aisha to wani addini kike yi ok kirista suna sa aisha ok mahaifinki musulmi ne sai kika tashi a hannun kakakki ta wajen uwa ko ta wajen uba ok ita ba musulma ba ce Shi ne suka mai da ke addinin kirista yanzu kika dawo musulunci kin dawo musulunci yanzu ko? to alhamdulillah dama ta ce eh, cikin gida ce dan wani dan takanikal mistai aka samu amma ta dawo gida wannan dan na bayan kiya sunansa mace ce sunanta maryam to insha Allah shekarunki nawa kin yi karatu iya ina kika tsaya kina son ki ci gaba da karatu to za a ci gaba da koya miki karatu na addini da na zamani baki daya sannan za a kula da ke za a kula da ɗanki kuma za a koya miki ilimi muna fata Allah ya tabbatar da mu da ke addinin musulunci akwai mu na mata yanzu za su je gurinsu za su miki bayanin wanda ya musulunta akwai abubuwa da zai yi na gaggawa akwai kuma sauran abubuwa da za su biyo baya kuma akwai makarantar mu da za a sa ki a ciki wanda za a koya miki addinin musulunci muna fata Allah ya tabbatar da mu baki daya إن ما من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعبون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم Allah subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan ayoyi da alaramma ya karanto mana da alama ruwan sama da aka fara yau ya ɗan taɓa alaramman namu. Akwai bukatar kan akuya kenan mai ɗan yaji-yaji. Wannan aya da alaramma ya karanto mana ɗori ce akan bayanin da Allah ya fara mana tun daga lokacin da ya umarci annabi Ibrahim da shi da ɗansa annabi Ismail su gina Ka'aba bayan sun gina Ka'aba ɗin nan kuma sun yi addu'a daga cikin addu'a rabbana wa fihim rasulan min anfusihim Allah ka aiko musu jakada manzo daga cikin su tulu alaihim ayatika wa allimuhumul kitaba wal hikimata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim sannan matsala ta biyu aka shiga bayani akan wato juyawa a kalli ka'aba idan za a yi sallah wannan daki mai daraja da annabi ibrahim alaihi salatu wassalamu ya assasa shi allah subhanahu wata'ala ya mai da shi shine ka'aba kuma shine alƙibla in za a yi sallah shi za a kalla wannan daki Allah ta'ala ya sanya shi a cikin wato wani guri mai daraja sannan ya yi masa falo falo falo har falo guda hudu jaziratul arab shine falonsa na farko sannan shi shine wato falonsa na biyu cikin harami shine falonsa na uku cikin masallaci shine falonsa na hudu daga nan sai ka aba. to ga wata mata ta karba addinin musulunci daga ina kike daga ina daga ina kika zo furan waya adamawa daga adama kike kina son ki musulunta to a ah, ke kike so ki musulunta ko wani ya miki dole ke kika sha'awar musulunci bisa amincewanki bisa yardarki bisa zaɓinki to shekarunki nawa 31 years to kin shekara 30 har da ɗaya to masha Allah to wani addini kike yi a baya to yanzu kuma kina so ki musulunta bisa amincewarki ba za ki fuskanci barazana ba daga iyayenki kin shawarce su kafin ki musulunta mahaifinki ya rasu ok kin gaya masa tun kafin ya rasu cewa za ki musulunta ya ce ba komai ta ɓangaren baba kifa to ayi shekarunki talatin hadda ɗaya aikin ninka haso bima to zan gaya miki kalmar da ake faɗa ga wanda yake so ya musulunta ashadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa anna isa abdullahi wa rasuluhu kika ce daga yau na yadda babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai zan bautawa kin yadda kika ce na amince annabi Muhammadu bawan Allah ne manzan Allah ne wanda Allah aiko shi da musulunci zan masa biyayya sau da kafa kin yadda kika ce kin amince annabi Isa dan Maryama annabin Allah ne manzan Allah ne ba dan Allah bane kin yadda da wannan to wannan shine shiga addinin musulunci me sunanki na da wanda ke amfani da shi ah Sara to kina so a ci gaba da kiran ki sara domin dama sara ai ana cewa sunan mata annabi ibrahim ne uwar gidan hajara kuma sunan amaryar in kina so a ci gaba da ki wannan suna mu ma a cikin mu musulmi akwai masu suna saratu da yawa saratu da yawa to da haka ba sai kin yi kokarin canza takaddunki ko canza abu ba ki bar ki na sara ko kina bukata a kara miki wani akai yauwa ban miki saratun yi ai Allah ya baki albarkacin saratun a ita ta haifi annabi ishaq ita saratu kuma annabi ishaq shi ya haifi annabi yaqub annabi yaqub shi ya haifi annabi yusuf da yan uwansa su goma sha ɗaya su goma sha biyu daga zuriyarsu su goma sha biyu nan kuma Allah ya fitar da dukkan annabawan da suka fito daga banu isra'ila a yanzu akwai abubuwa da ya hau kanki wanda 'yan kwamitinmu ɓangaren mata za su koya miki na yanzu yanzu da kuma abubuwan da za su biyo baya muna da makaranta da ake koyar da waɗanda suka karɓa addinin musulunci tun daga alwala tsarki tauhidi sallah har sai kin ɗauki watanni tukunna kin iya musulunci sannan akwai ɓangaren koyar da sana'o'i sannan kin yi karatun zamani ina kika tsaya kin yi NCE to insha Allah in kina son ki dora ma za ki dora muna fata Allah ya tabbatar da mu da ke addinin musulunci ku kuma yan uwa mata Allah saka muku da alheri bisa hidima da kuke ta yi wacce duk ta musulunta muna danka ta a hannunku kuma kuna kula da ita kuna ɗaukanta yan uwa don haka ki je yanzu bangaren mata za a haɗa ki da su Allah ya tabbatar da mu da ke da gaba ɗaya mu addinin musulunci to Allah subhanahu wata'ala bayan ya gaya mana kwarba da aka yi tsakanin nasara da yahudu da kuma maguzawa akan canza alƙibla musamman yahudu da ƙuraishawa wanda su ƙuraishawa suna kallon ka'aba ne idan suna yin nasu bautar su kuma yahudu suna kallon baitul maqdisi idan suna nasu bautar to sai ga addinin musulunci ya zo da addinin musulunci ya zo sai ya zama a matakin farko an umarci annabi sallallahu alaihi wasallama idan zai yi sallah ya kalli baitul maqdis bayan an kwashe wata goma sha shida ko sha bakwai a ruwaya ingatacciya sai kuma aka ce a juyo a kalli wato ka'aba wanda a nan kuma su shawa da su yahudu kowa sai da ya ta'aliki su yahudu suna cewa mai ya juyar da shi daga ka'abar da yake kallowa da su kuma ƙuraisha suna cewa mai ya juyo da shi yake kallon ka'abar annabi ibrahim alhalin ko baya yin addini irin wanda muke yi saboda haka sai ya zamo cewa annabi ibrahim ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikina to da wannan ne aka bada amsa sannan sai mataki na biyu ko na uku Allah ya mana bayanin cewa ba zai ban mu haka kawai ba zai ta jarabtan mu akwai jarabawa ta ɗaiɗaiku Allah ya mana jarabawa a ɗaiɗaikun ta hanyar samu ko ta hanyar rashi duk wannan jarabawa ce akwai jarabawa kuma ta iya gidanku ko iya garinku akwai jarabawa ta iya ƙasarku akwai kuma gamammiyar jarabawa ta faɗin duniya baki ɗaya ayoyin da suka tabbatar da haka mun karanta su daga ci akwai aya ta da a cikin suratu Muhammad wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum da kuma ayan nan ta bakara da muka karanta aya ta biyar zuwa shida ah, wala nabluwannakum ah, bi shay'in min al wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wa samarati وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون بسورة الأنبياء آية 35 ونبلكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون لكم سورة القلم آية 17 إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليسرمن حامس بهم لكم سورة الأنكبوت aya ta biyu zuwa ta uku a hasiban nasu an yi turaku an ya ƙulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin da kuma suratul tauba aya ta goma sha shida am hasibtum an tuturaku walamma ya'lamu Allahu allazina jahadu minkum ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا wallahu khabirun bima ta'malun da kuma suratul baqara de aya ta 143 wacce ta gabata cewa shi kansa a juya a kalli nan a juya a kalli nan jarabawa ce da Allah ya ce wa maji ja'alna qiblatan lati kunta alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibaihi da sauran ayoyi cikin suratul muddathir wa maji ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru da kuma annabi Sulaiman yana cewa haza min fadli rabbil ni a ashkur am akfur wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ganiyun karim kuma Allah zai jarabce mu da jarabawa iri-iri daga cikin jarabawan nan akwai yunwa akwai tsoro akwai tawayar dukiya da rayuka da 'ya'yan itace akwai jarabawa ta hanyar ciwuka da rashin lafiya akwai jarabawa ta hanyar rashin zaman lafiya da rashin tsaro akwai jarabawa ta hanyar wato sanya dokoki da Allah ta'ala yake mana akwai jarabawa ta wadata da rashin wadata ƙarshe Allah ya ce ayi bishara ga masu haƙuri to sai Allah ya jiyo mana kan wasu ƙa'idoji yanzu guda shida waɗannan ƙa'idoji guda shida ƙa'ida ta farko shine maganar safa da marwa wannan doka da Allah subhanahu wata'ala ya saukar cewa inna safa wal marwata min sha'airillah haƙiƙa dutsen safa da kuma dutsen marwa yana cikin alamomin addinin Allah faman hajjal baita wanda duk yaje yayi haji a wa'i tamara ko yaje yayi umara fala junaha alaihi babu wani laifi a kansa an ya tsawafa bihima yayi ɗawafi tsakanin sa'ayi tsakanin safa da marwa wa man a khairan wanda ya taɗau'i na aikin alheri fa inna Allah shakirun alim haƙiƙa Allah ta'ala mai godiya ne kuma Allah ta'ala masani ne safa da marwa wasu duwatsu ne guda biyu sanannu a cikin garin maka waɗanda ake yin sa'ayi a lokacin umara da lokacin aikin hajji kuma Allah ta'ala ce suna cikin alamomin addinin Allah wanda Allah ta'ala ya kafa su a matsayin wasu gurare ko wasu abubuwa guda goma waɗanda duk wanda ya je maka zai yi aikin haji to yana da alaƙa da waɗannan abubuwan guda goma wanda ya kamata kowa ya san su na farko shine ka'aba me ake wa ka'aba Dawati. wal yatawafu bil baitil atiq sannan na biyu hijr isma'il hijir isma'il wani shashi ne na cikin ka'aba da haka alhazan da ba su samu dama an buɗe musu ka'aba sun shiga sun yi sallah ba idan suka shiga eriyan nan suka yi sallah kamar sun yi ne a cikin ka'aba kuma nafila ake raka'a biyu a cikin ka'aba amma ka'aba ta yi tsada yanzu ba kowa ke buɗewa ya shiga ba to Allah cikin ikonsa da ƙuraishawa suka zo gina ka'aba sai suka raba ka'abar biyu rabi suka gina ta suka ɗanban wani guntu a waje wanda shi ma guntun cikin ka'aba ne to sai ya zama wannan ta zama ka'abar talakawa wannan masu mulki a buɗe musu mukulli mutum ya ta takama ya shiga ka'aba kai ma in ka shiga hijir isma'il din nan ka shiga ka'aba da wanda aka buɗe masa mukulli ya shiga da kai da ka shiga wannan gurin kai sallah a wajen Allah duk kun shiga ka'aba domin wannan shi ma juz'i ne shashi ne na ka'aba ashe kenan ka kai man kada daga maka in ka shiga nan ka ce ai an bude mun ka'aba na shiga a ce kai din asuwa ka ce asu alhaji so da ka kaga wannan shine abu na biyu abu na uku maqamu ibrahim shine abu mai uku na uku mai daraja a waɗannan gurare to shi maqamu ibrahim ba a faɗi wata ibada da za a yi game da shi ba fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim to amma me ake wa muqama ibrahim shin an tayi sai dai a hada shi da ka'aba a zagaya ko a zagaya shi tare da ka'aba ko ma ba a zagaya shi tare da ka'aba ba tawafin da aka yayi shi ba shi da wani sharadi ba a ce a taba shi ba ba a ce a shafa shi ba muna ganin alhazai suna shashafa shi suna ba ma shi suke shafawa ba ginin da aka yi masa din nan da da tagulla tagulla suke shashafawa suke shafa rigunansu wannan baya cikin aikin haji mutum ya shafi wannan tagulla da aka yi kwano ko aka yi gida aka saka makamu ibrahim a ciki sannan abu na hudu shine alhajar al'aswal alhajar al'aswal dutse ne asalinsa daga gidan aljanna aka ɗauko shi hadisi ya tabbata da can fari ne kalkal saboda an saukar da shi a duniya duniya kuma akwai huci da tiririn sabo sai ya tire ya koma baki ake kiransa alhajar al-aswad manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ya ɗawafi yakan zo ya tumbace shi ana masa abubuwa guda hudu duk wanda ya samu ko ka sa bakinka ka sumbace shi na ɗaya kenan na biyu ko ka ɗora goshi a kai kai sujjada na uku ko ka taɓa shi da hannu ka taɓa bakinka na hudu ko ka zungure shi akwai sanda kwagiri a hannunka ka taba shi da kwagirin ko kuma akwai turmutsitsi sai ka daga hannu ka ce Allahu akbar sai ka wuce kawai wanda biye wannan daga ciki yayi abin da ake bukata akan alhajar al-aswad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan dutse za a kawo shi ranar alkiyama a aje shi za a yi masa harshe a yi masa baki zai dinga ba da shaida ga duk waɗanda suka je aikin haji suka sumbace shi ko suka taɓa shi ko suka nuna shi suka yi kambara abu na nawa kenan abu na hudu abu na biyar shine zamzam rijiyar zamzam ma'u zamzam lima shiri lahu ruwan zamzam yana cikin ruwan da ya fi kowane ruwa daraja a faɗin duniya inda aka gane haka saboda abu uku na farko asalin ruwan ya samu ne a lokacin da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya kawo matarsa hajara da ɗanta isma'il ya aje su a gurin ɗan ruwan da ya bata sai ya ƙare da ta buƙaci ruwa shikenan mala'ika jibril ya zo ya bugi gurin da fuka fukafukinsa sai ruwa ya ɓarke ya yi ta tsiyaya daga na aka samu rijiyar zamzam aka shayar da annabi isma'il Shi ne farkon wanda ya sha ruwan zanzam na biyu lokacin da za a tafi isra'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ɗebo ruwa aka wanke zuciyarsa sai aka ɗebo ruwan zanzam wannan ya nuna da akwai wani ruwa a duniya da ya kai darajar ruwan zanzam ba za a nemo ruwan zanzam a wanke zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ba sannan na uku annabi sallallahu alaihi ya sha zanzam ya cika cikinsa da shi ya kuma zuba a jikinsa kuma ya ce ma'u zanzam lima shiri balahu ruwan zanzam da duk niyyar da ka sha kai addu'a Allah zai biya maka wannan niyyar wannan abin mujarraf ne manyan malamai sun sha ruwan zanzam da niyyar ilimi kuma Allah ya ba su ilimin wasu sun sha ruwan zanzam da niyyar su samu lafiya daga ciwuka Allah ya warkar da su malam ibnul qayyim a cikin littafinsa zadul ma'ad yace lokacin da ya je aikin hajji sai Allah ya jarabce shi da wani ciwo yayi ta neman likita bai samu ba ita sai ya samu ruwan zanzan sai ya karanta suratul fatiha da yawa a kan ruwan sai ya sha ishafa a jikinsa ya ce sai ya warke sarai ya warke tas ita duk wanda ya zo yace masa yana da ciwo an yi magani an yi magani an gaji sai ce alaika bi zanzan wa fatiha haɗa zanzan da fatiha za ka ga abin mamaki wannan kuma na ga shan muhammad nasiru dinin albani a cikin silsila yana faɗa cewa wata rana ya je maka za a yi masa aiki a jidda bisa wani ciwo da yake damunsa sai likitan ya bashi sati biyu cewa ya dawo sati biyu za a yi masa operation to kafin sati biyun ya cika yake sai tare a harami baya shan kowane ruwa sai zanzam baya cin komai sai dabino. da Allah ya taimake shi yana ta ruwan zanzan nan yana addu'a wannan ciwon da aka gani a jikinsa wanda za a yi masa operation a cire shi da ya koma sati biyun aka auna sai aka nemi ciwon sama da ƙasa aka rasa ya wannan a kansa ya faru ko mutane da yawa sun faɗi abubuwa masu mamaki da suka gani a akan mu'ujizar ruwan zanzam shi yasa alhaji ba wani guziri da za ka yi mafi daraja irin ka taho da zanzam ba abin da za ka sha ka bore in ka je saudiya irin ka sha ruwan zanzam kuma ka taho da iyalanka ruwan zanzam ka zo ka ba 'ya'yanka kai musu addu'a Allah ya ba su ilimi ya ba su tarbiyya ya ba su imani kuma ya sa su gama da duniya lafiya wannan ta bangaren abu na nawa kenan abu na biyar sai kuma safa da marwa su ne Allah ya magana a kansu yanzu safa da marwa duwatsu ne guda biyu wanda asalin tarihinsu ya fara ne daga lokacin da muka faɗa annabi ibrahim salatu wassalam ya kawo hajara da ɗanta isma'il sakamakon rashin fahimta da suka samu tsakaninta da uwar gida fara ta ce a ɗauke ta annabi ibrahim ya ɗauke ta da goyonta ya kawo ta maka lokacin ba gida gaba ba gida baya ba ma al'umma a gurin kwata-kwata larabawan yankin suna zaune ne a can ƙasar yaman da kuma wani yankuna na cikin tsaunuka ya aje matarsa ya juya zai tafi sai ta ce masa ya za ka kawo mu dajin Allah ka ajiye mu sannan ka juya ka tafi ba ka ce mana komai ba sai ya shiru ta ce to ko Allah ne ya ce ka kawo mu nan tunda kai annabin Allah ne ya ce eh ta ce to Allah ba zai tozarta mu ba je ka sai an jima annabi Ibrahim bayan ya kule ba sa ganin sa ya daga hannu yau gurin addu'a ya addu'an Allah ya kawo alheri manya manyan addu'o'i biyar annabi Ibrahim yau gurin rabbi alhazal Bala balada aminan na farko ya roka musu zaman lafiya don ba inda zaka samu alheri in ba zaman lafiya warzuq halahu min samarati bayan zaman lafiya sai me sai tattalin arziki ya roƙa musu Allah ya tabbatar musu da tattalin arziki mai kyau sanai musu addu'an wa janubuni wa baniya anna abudal asnam cewa kada a samu shirka a yankin tauhidi ya zauna sanai roƙa musu sallah eh? rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a ya roƙa musu Allah ya sa su dinga tsaye da sallah suna kula da sallah akan lokaci sannan yace rabbana ghafirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab Allah kai mun gafara kai wa iyaye na gafara da mu'minai a ranar tashi kun ga waɗannan manyan addu'o'i guda biyar da annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yawa gurin nan to wannan sune yasa gurin yayi albarka warzuqa lahum min as-samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir to saboda haka sai ya zama bayan ya tafi ruwa ya kare jaririnta yana kuka ta duba gabas da yamma kudu da arewa sama da ƙasa bata ga kowa ba sai ta ga to ya za a yi ta iya hango wani guri da can dutse ana kiransa jabal abu abi kubai ai qi'an ko ai qi'an haka ake kiran ɗaya dutsen waɗannan duwatsu guda biyu sai ya zama ta ga su ne suka fi kusa da inda za ta leƙa ko za ta hango wani ya ba ta gudunmawar ruwa ta hau dutsen safa ta lalleƙa ba ta ga kowa ba ta gangaro a lokacin gurin nan da ake ɗan sauri inda aka sa alaman kore lokacin rami ne a gurin sai ka gangara ciki ka fito ka hau kuma ka ci gaba da tafiya to da ta zo gurin sai zama ta gangara da sauri sai haka har bakwai Karshe sai ta ji kamar ana mata magana ta koma wajen ɗanta to a nan ne mala'ika jibrilu ya zo ya tona musu wannan rijiya to shine Allah ta'ala ya mai da wannan ya zama la to yana cikin addinin Allah to sai kuma ragowan suna muna akwai muna akwai arfa akwai muzdalifa akwai kuma jamra ko jamarat inda ake jifan shedan duk waɗannan da ka gani suna da tarihi waɗannan abubuwan guda goma duk suna da tarihin yadda aka samar da su da ka'aba da alhajar aswad da hijir isma'il da maqamu ibrahim da safa da marwa da zamzam da muna da arafat da muzdalifa da jamarat waɗannan su ne wato sha'air guda goma wato waɗanda suke na aikin haji sai Allah ta'ala ce inna safa haƙiƙa shi wannan dutse na safa wal marwata da kuma wannan dutse na marwa min la. suna cikin alamomi na addinin Allah wanda idan mutum zai yi haji sai ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa haka idan zai yi umara sai ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa yana daga cikin rukunan hajji guda hudu niyyatul ihram mutum ya ɗauko niyyar ɗaukan harami a miƙaci sannan tsawaful ifada shine na biyu sannan alwuqufu bi arafa tsayuwar arfa sannan kuma as-sa'yu bayna safa wal marwa idan mutum ya yi aikin hajji ba ɗaya daga cikin hudun nan to hajjinsa bai yi ba bai yi ba kwata-kwata dole sai an samu niyya ta aikin hajji babu ni aiki sai da niyya sai an samu dawaful ifada wal yatawafu bil baitil atiq sannan sai an samu kuma tsayuwa arfa sannan kuma sai an sami ne sa'ayi tsakanin safa da marwa shi sa'ayin da ya ma aka ɗan samu saɓani, ha aka samu kauli uku na malamai a kansa wasu ka ce rukuni ne wasu malaman suka ce wajibi ne me bambanci tsakanin rukuni da wajibi shi rukuni in babu shi ba aikin hajin gaba ɗaya, shi kuma wajibi a aikin haji in baka yi shi ba kawai da kai dawafinka kai sa'ayi kai tsayuwa arfa baka yi sa'ayi ba kawai sai ka taho gida to ba za ka koma don ka yi shi ba sai ka yanka sa ko rago ko tunkiya a bakacinsa da baka yi ba Shi ne ma'anan wajibi in ka yanka a bakacinsa ya isa wasu kuma suka ce ma sunna ne mai ƙarfi ma'ana in ka bar shi ma baka da alhaki amma waɗannan maganganun guda biyu ba su da ƙarfi magana mai ƙarfi ne yin sa'ayi tsakanin safa da marwa wajibi ne kuma rukuni ne daga cikin rukunan aikin haji kuma rukuni da cikin rukunan umara idan mutum zai umara ita ma rukunanta hudu ne niyya dawafi sa'ayi aski in kai waɗannan hudun ka gama umara zaka shi kuma aikin haji akwai niyya akwai dawafi akwai sa'ayi akwai tsayuwa arfa waɗannan su ake kira rukunan aikin haji guda nawa guda hudu wajibobin aikin haji kuma guda bakwai ne akwai ɗauko harama ɗin daga miƙaci sannan akwai wato mutum ya tsaya a arfa har sai rana ta faɗi yana filin arfa zuwa faɗuwar ranan wannan wajibi ne in mutum bai tsaya rana ta faɗi ba amma ya shiga filin arfan bai haɗa dare da rana ba to ya bar wajibi akwai kwana a muzdalifa a daren yanka daren goma kenan akwai kuma kwana a muna kwanakin nan da ake yin jifa ake kiransu layalit tashrik sannan akwai kuma yin jifa ɗin a jere waɗannan jifa da ake yi sau hudu ranar farko a jefi jamra wacce take babba rana ta biyu a jefi jamra guda uku rana ta gaba a jefi jamra guda uku rana ta gaba a jefi jamra guda uku in mutum ya cika kwanakin zai ga ya jefa kwani guda saba'in farko ka jefa bakwai kwana na biyu ka jefa ashirin da ɗaya kwana na uku ka jefa ashirin da ɗaya kwana na hudu ka jefa ashirin da ɗaya kurun lafi ayyamin ma'adudan faman yau fi yawmaini fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa haka kenan yin sa'ayi yana cikin wato manya-manyan rukunan aikin wato haji sannan shi sa'ayi ɗinnan da za yi tsakanin safa da marwa yana da sharuɗa kamar haka wanda zai sa'ayi sai ya zama musulmi idan mutum ya yi sa'ayi ba musulunci tare da shi to sa'ayinsa bai ba sannan ya zama mai hankali mahaukacin ya yi sa'ayi ma bai yi ba sannan ya zamo ya yi niyyar yin sa'ayin in bai niyya ba bai yi ba sannan ya yi shi a jere ya fara da safa nabda'u bima bada Allahu bihi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tinkaro dutsen safa da marwa sai yace ce za mu fara da abin da Allah ya fara da me Allah ya fara ambata safa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara hawa kan safa ya juyo ya kalli ka'aba ya kabbara guda uku ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'adahu wa nasara abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu sai annabi wannan addu'ar uku sannan kuma yayi ta addu'a ya ta addu'a ya ta roƙon domin yana cikin gurare na asraru da ake amsa addu'a aikin haji idan mutum bai gane guraren da ake amsa addu'a ba sai je ta bituwa daga gurin da ake nacewa a gaya wa Allah damuwa kan dutsen safa da kan dutsen marwa amma mu zaka ga alhazai kowa gaggawa yake yi ko ina za shi Allah wa lamu kai da ka kashe miliyoyin kuɗi ka taho gurin nan an kama maka hotel ana baka abinci ka biya hotel ka biya abinci kuma ba kasuwa za ka ba gona za ka ba wajen aiki za ka ba saurin mai za ka yi kai maza ka gama sa'ayi idan ka hau dutsen nan ka juya ka kalli ka'aba ka yi wannan addu'a wannan take guda uku sannan ka gaya wa Allah abin da yake damunka da abin da yake damun matarka wani ya ce min list yake yi sai ya karanto ‘ya'yansa gaba ɗaya bayan ya ce ba na son in yi su a dunkulen ce ‘ya'yana sai na ce Allah ina da ‘ya suranta mero ita damuwarta shine ba ta gane karatu Allah so nake ta gane karatu so nake ka bata miji na gari ka kiyaye mun ita daga sharrin zamani Allah ina da wata sunanta Halima sai ya karanto wa Allah duka abin da yake da bukata ita haka yake yi domin kowa ya tabbatar ya shiga na'am damuwa ce kuma ka zo gurin da ake amsa amsaya zaka wuce da sauri sai ka bi a hankali ka ga Allah damuwarka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dade yana addu'a akan nan sannan ka gangara sai ka ci gaba da yin take ga Allah ko subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ko la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ko istighfari ko salatin annabi ko hailala ko tasbihi ba a yanke maka ga kallar zikirin da zakai ba amma in ka zo gurin nan da ake yin gudu sai ka ce rabbighfir warham wa antal a'azzul akram abdullahi dan umar da abdullahi dan abbas in suka zo nan gurin suna yin wannan addu'a to sai ka wuce ka je ka hau kan marwa shi ma marwa an ka hau kansa sai ka juyo ka kalli ka'aba sai ka kuma yin irin abin da kai akan dutsen safa allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده Hmm? wa nasara abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu nan ma sai kai kafa uku sai kuma ka gaya Allah Allah ina da damuwa Allah ina da bukata Allah ina son duniya Allah ina son lahira Allah ina son lafiya ina son zaman lafiya Allah akwai mahassada Allah akwai makiya akwai mayu Allah akwai masu mugun gani akwai masu mugun ji akwai masu jiran musifa Allah akwai kaza akwai kaza Allah damuwata da ta ƴaƴana da ta matata da ta musulmi Allah ƙasar mu Najeriya Allah duk ka roƙa wa kanka ka roƙa iyalanka ka roƙa iyayenka ka roƙa musulmi ka roƙa wa ƙasa duk wannan guri ne da yana cikin guraren da ake amsa addu'a kai hankali ka gama guda bakwanka ba shi da wani abin nan sosai kuma dama abin da ya kaka kenan kuma shi sa'ayi ba a yin na nafila bambancinsa da ɗawafi sa'ayi in kaga mutum yana so yi to umara yake ko aikin haji da aka ba a yin na nafila sai dai a yi shi so ɗaya aikin haji so ɗaya a umara in ba umara za ka yi ba za ka sake yin sa'ayi ba amma za ka yi ɗawafin nafila kai ta yi kai ta yi kai ta yi shi ko sa'ayi ba a yin sa sai idan ya zama a cikin aikin haji ko a cikin wato umara bambancinsa kenan da abin nan sannan sai an samu muwalat a yi a jere kada ka taho ta baya ka dinga tafiya daga kan safa ka tafi marwa ɗaya kenan in ka dawo biyu wani bawan Allah wallahi sai daga baya na gane ashe shi goma sha hudu shi abin da ya ɗauka ya ɗauka sai an je an dawo sannan ɗaya bai san zuwa ɗaya ba ne dawowa ɗaya ni na ga mun tarar da shi yana yi ko muka zo muka gama na ga har yanzu bai gama ba ce a'a kai ya har yanzu baka gama ba ne sai ce nawa ake yi ne nake bakwai ita ta ma bakwai na ke a to ya kake bakwan taka ce ba sai an je an dawo ba daya nace ayya Na ce ai ka tafi kan safa daga kan marwa safa in ka fara in ka tafi kan marwa to ɗaya kenan in ka dawo kan safa biyu in ka koma kan marwa uku in ka dawo kan safa hudu in ka koma kan marwa biyar in ka dawo kan safa shida in ka koma kan marwa shikenan ka gama ai wannan zungure biyar tafiyar ai dole da Allah cikin rahama ya sokaka ba sai an ji da ba ashe shi ya dauka zuwa ake a dawo aje a dawo shine ɗaya sai ka dawo kan safa sannan zaka ce ɗaya a'a na ce masa ba haka bari ce sai nawa kai a yanzu yayi kusan goma sha wani abu ba ce to ba shi haka ya isa haka sun sharaɗinsa sai an haɗa da alwala kamar yadda dawafi yake ko ba sai an yi alwala ba an fito dai a fara shi da alwala da tsarki da rufe al'aura da makamantansu duk waɗannan abubuwa ne masu kyau sannan mutum ya kokari ya cika bakon kuma ya dinga hawa kai don wasu zaka ga cewa ba sa hawa kan dutsen sai kawai da sun zo sai su zagaya su tafi so ake ka fara a kai, ka kare kai sai ka hau kai tukunna ka tabbatar ka hau kan sannan ka gama in ka zo wannan ma sai ka hau kai sannan ka gama Kuma ba wai ana nufin in ka hau kan sai ka je can gurin tsinin-tsinin nan ka hau ba wannan yana cikin abin da yake da mahimmanci shine Allah ta'ala ya bada wannan amsa cewa inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al baita aw itamara wanda ya haji ko ya umara fala junaha alaihi babu laifi akan sa an yatsawafa bihima yayi dawafi da su faman tatawwa khairan wanda ya tadawu ina alheri fa inna allaha shakirun alim hakika Allah ta'ala ne godiya ne kuma Allah masani ne ku duba sunayen Allah masu daɗi shakirun alim Allah mai godiya ne sannan kuma Allah masani ne to malamai suka ce waɗannan sunaye so bi Allah ya maimaita su Alƙur'ani. shakir so bi zo Alƙur'ani, shakur kuma so hudu man tatawwa khairan fa inna Allah shakirun alim ma yaf'alu bikun bikum in shakartum wa amantum ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartu wa amantun wa kana Allahu shakiran alima sannan sai shakuru ya zo guri hudu li yuqiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur suratul fatir aya ta 30 inna rabbana gafurun shakur suratul fatir aya ta 34 wa man yaqtarib hasanatan nazid lahu ha husna inna allaha ghafurun shakur suratu shura aya ta 23 in tuqridullaha qaradan hasanan yudaifu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurun halim waɗannan sunaye na Allah Sheikh Sa'idi yana cewa suna nuna abubuwa guda biyar na farko yaghfiru kafira min az-zalal in an cewa Allah ash-shakuru mai ake nufi yana gafarta kuskure tsewa da kai sai Allah ya taimaka maka sannan na biyu wa yudha'ifu lil mukhlisina a'malahum bighairi hisab yana ninka wa mutane ninkin ba ninkin lada ba tare da iyaka ba sannan wa yadhkuru man zakarahu yana ambaton wanda ya ambace shi wa man taqarraba ilayhi bi shay'in min al a'mali Saliha, taqarraba Allah minhu aktar wanda ya kusanci Allah da aiki mai kyau Allah zai kusance shi fiye da haka sannan kuma wannan yana nuna mana cewa allazi yashkuru alqalila min al'amali sai kai aiki dan kadan sai Allah ininka maka man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha daka zamu koyi darasi kamar haka a cikin wannan aya na farko Allah ya rushe al'adar jahiliya masu cewa dawafi tsakanin safa da marwa na jahiliya ne Allah ya ce ba haka bane na musulunci ne aje ayi a cikin umara da aikin hajji sannan na biyu Allah subhanahu wata'ala ya kore abin da suke ji a ransu cewa tunda akwai gumaka a kai ba za su je su dawafi ba saboda tsoron kada su kama da jahiliya Allah yake ba komai su za su bauta Allah ne Allah ya kore wannan sannan kuma an sufanta Allah subhanahu wata'ala da suna ash-shakiru sannan an sufanta shi da siffa ash-shukuru an sufanta Allah da suna al-alimu wato al-alimu an kira Allah da suna al-alimu an sufanta shi da siffa ta ilmu wanda ilmin Allah subhanahu wata'ala mun ce ya hada abubuwa guda kusan tara na farko ilmin ya alamu ma kana wa ya alamu ma yakunu wa ya alamu ma lam yakun wa ya alamu zawahir al-umuri wa ya alamu zawahir al-bawatin ah, al-umuri wa ya alamu mustahila wal ja'iza wal mumkina ilmuhu ghayr al-masbuq bi jahl wala mulhuq bi nisyan wannan shi ne cikakken ilimin kenan a haɗa bi kulli shay'in ilma Allah ya san abin da ya wuce ya san abin da ake ciki ya san abin da zai zo ya san abin da ba zai faru ba ya san abin da zai yiwu da wanda ba zai yiwu ba da kuma wanda yake iya yiwuwa sannan ilimin Allah ya san duk abin da ke fili da duk abin da yake da boye ilimin Allah jahilci bai gabace shi ba sannan mantuwa ba ta riskarsa ilimin Allah ba shi da iyaka a haɗa bi kulli shay'in ilma raka muna fata Allah ta'ala ya sa cikin masu gode masa kuma Allah ta'ala ya samu cikin wanda zai gode ba sannan Allah ya ba mu ilimi mai amfani ya ba mu rayuwa mai amfani ya sa gama da duniya lafiya malam bai wannan tambaya yana cewa a baya yana sabon Allah kuma ya cuci mutane da yawa wasu ya san su kuma ya san abin da ke tsakaninsu wasu kuma bai san su ba ko bai tuna me a tsakaninsu ba to malam yaya ake tuba akan wannan na farko muna taya ka murna da Allah ya sa ka gane kuskuren ka kai nadama haka tuba don ba kowa bane yake laifi ya tuba idan mutum ya tuba daga haƙƙin mutane to su mutanen kashi uku ne akwai waɗanda suna nan da ransu da lafiyarsu san inda suke sai ka je ka nemi afuwarsu in mutuncinsu ka taɓa ko dukiyarsu ka taɓa ko jininsu ka taɓa in dukiyarsu ka taɓa ka kai musu dukiyarsu ko su yafe ma in mutuncinsu ka taɓa ka je ka ba su haƙuri ka gyara idan wani haƙƙi ne kuma na isasi ko maka ka je ka ba da kanka a ɗaukar musu fansa ko su yafe maka sannan idan kuma ba sa nan akwai magadansu to sai ka je wajen magadansu ka je ku tattauna da magadan to mahaifinku ɗan uwanku yana bi na bashi da na cuce shi yanzu Allah ya sa na gyara ina so ku yafe min ko kuma ku ɗauki fansa shine hanya ta biyu ko kuma baka san shi ba baka san da yake ba baka san inda 'yan uwansa da danginsa suke ba to ya za a yi to nan ne Abdullahi dan ya yace idan abin ya shafi dukiya to sai ka tattaro iya dukiyar da kake jin ka cuce shi kai sadaka da ita da niyyar Allah ya bashi lada an gane ko idan kuma abu ne da ya shafi mutuncinsa sai ka je ka gyaggyara abin da za ka iya gyarawa kuma kai ta nema masa gafara kullum kai addu'a ka sa cikin waɗanda Allah kake roƙo ya musu gafara wannan addu'a da kake masa za ta tsaya a matsayin alhakinsa da ka ɗauka wanda baka gan shi ba balle ya ce ya yafe maka to wannan haka ake yi ga wanda ka cuta baka san yadda za ka yi ba ko da ma a ce yana nan da ransa ka cuce shi ko ba ka son ka fito karara ka ce ni ne na cuce ka kaza to malamai suka ce sai ka duba me yake so ya ga mutum ne mai son agogo ko mai son takalmi ko mai son turare sai ka dinga siyan na kuɗin sa kana kai masa a matsayin kyauta shi yana murna ya karbi kyauta kai ku aniyarka haƙƙin sa kake dawo masa da shi yayi ta godiya yana ka amma na ji daɗi Allah saka da alheri a zuciyarka kana mhm yawa haƙƙin ka ne na kawo maka saboda maslaha watakila da zaka ce na cuce ka ba zai yadda kuma abin da ka faɗa gaskiya ba ne don duk cutar da aka yi masa sai ɗauko ce kai kai da haka ka gode ma Allah da ya sa za ka tuba ko ka tuba ko kai nadama daga haƙƙin jama'a malam babanmu ya rasu bara azumi yana 28 amma bai yi ko ɗaya ba to malam yaya za mu yi man mata alaihi saum sama anhu waliyuhu wanda ya mutu akwai azumi bashi a kansa to waliyansa su sauke masa wannan shine hadisin na Aisha da wasu ce a azumin ce ake nishi ko na kafara ko na ramadana shi wannan hadisi bai zo da wannan tafsiri ba abinda kawai za a yi a ɗauki umumin wannan hadisi to in dai ana bin mutum azumi ko na kafara ne ya kashe mutum ya fara sai ya rasu bai ƙara sittin din nan ba ko ka fara karya azumi ko ka fara kisan kai ko ka fara zihari ko ka fara rantsuwa ko ka fara tamattu'i duk azumi ne a kansa ya fara sai ya mutu to waliyansa su karasa masa ko kuma ba kance yayi ya dau zai azumin wata ɗaya ya fara ɗaya biyu ko bai fara ba sai ya mutu waliyansa sauke masa ko ramadana ne a kansa ya fara ɗaya biyu har ramadanan ya wuce idan ba idan ya sha ramadanan gaba ɗaya sabanin wanda ya mutu bai ba shi ba za a yi masa ba an yi ramadana biyu sai ya rasu kaga ai rayuwarsa bata ma je gurin da za a rama masa ba wannan kwa ya sha ramadana guda 20 ko guda 30 ko kaza kafin ya rama sai Allah ya masa cikawa wasu na cewa sai in ya warke ya samu lafiyar da zai rama bai rama ba shine za a rama masa amma idan wannan ciwon yana nan har ya rasu wannan ya nuna bai samu damar da zai yi ba tunda ko bai samu damar da zai ba za a yi masa ba to wannan wasu malamai suka faɗi wannan ra'ayin amma gaskiya abin da ya fi kwanciyar hankali ya fi nutsuwa azumin nan guda uku ka a bawa mutum su da azumin bakance da azumin kafara da azumin ramadana mutuka an san mutum ya sha abin da ya fi kwanciyar hankali da nutsuwa a sauke masa su malam wai mai wannan tambaya yana cewa shi ya taɓa yin zina amma ba wanda ya ganshi. amma yanzu ya tuba ko Allah zai yafe masa ai alamar yafewa kenan da Allah bai sa an kama ka ba da Allah yana so ya tozarta ka kama ka zai amma duk mutumin da ya aikata sabo ba a ganshi ba ba a kama shi ba kuma yayi nadama ya tuba ya istighfari ya dena ya dau matakin da ba zai sake ba to ana fata Allah zai yafe masa kamar yadda wannan da ya aikata zinan nan ai da yazo ya samu sayyidina Abubakar yace masa tunda ba a ganka ba ka ja bakinka kai shiru kai ta istighfari Umar ma haka yace masa ka ja bakinka kai shiru kai istighfari amma sai samu wani dan kuna bakin wake sai yace masa kai sai ka je gaban annabi ka faɗa in baka faɗa a gaban annabi ba duk wani ya ce maka ba za yi ba shine ya je fa ya faɗa yace nayi zina annabi ya haka nayi zina sai da ya faɗa so hudu karshe aka yi masa haddi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waye turo shi aka ce wani abokinsa ne yace kai me yasa kai haka mutumin da ya zo ya nemi shawarar ka yayi laifi ba wanda ya ganshi ai sai ka suturta shi ka ba shi shawara ya je ya tuba ya istighfari amma ba ka kawo shi gaban shari'a ba ita shari'a in ka zo ka yadda kai laifi har so hudu a gaban shari'a kai itirafi kai ikirari ai ba abin da ya rage sai hukunci kuma amma da ya baka labari ga abin da yake yi sai ka ce to ka tuba ka gifari kar ka sake kuma ka canza rayuwarka ka nisanci aikata wannan laifin wadda aka Allah ya fi mana baki daya to gobe juma'a dai akwai fari kutuba na buɗe masallaci da za a yi a kumbiya kumbiya layin shehu shehu wa brema layin shehu brema da ikon Allah gobe juma'a insha Allah ta'ala za mu je a yi wannan buɗe masallacin Allah ya sa a fara cikin nasara akwai ɗari biyar a sa asusun marayu Allah ya biya mun bukatu na in ji wani bawan Allah dubu ɗaya na shiga wani hali ina neman addu'a Allah ya buɗe mun. alhaji usman bayero na faɗa ya bawa marayu masara buhu biyar shinkafa buhu biyar da kuma dubu ɗari ita Allah ya biya masa bukatunsa to alhaji bayero na faɗa ana godiya Allah ya sa a cikin mizanin hasana Allah ya kara abin da ake tsoro Allah ya biya bukatar da ake nema malam a taimaka min da addu'a na buɗe shago to Allah ya bude Allah sa shagon naka ya zama akwai alheri a ciki kuma ka kula da amana da gaskiya duk wanda ya bude shago in yana son albarka ya rike amana ya rike gaskiya malam yan bindiga sun yi garkuwa da dan uwana a Taraba a min addu'a to Allah ya kubuto da shi su kuma yan bindiga Allah ya shirye su 1500 daga hajiya inna daga gidan hakimin doma ce a saka asusun marayu hajiya inna Allah biya miki bukatun ki na alheri Allah tsare ki daga abin da kike gudu biyu a sa asusun marayu Allah ya shirya min da yara na biyar a sa asusun marayu Allah ya biya min bukatuna to Allah ya biya muku dukkan bukatun ku na alheri ga wani ɗari biyu a sa asusun marayu Allah ya shirya min da iyalai na ya ji kan mahaifana akwai masu bukatu iri-iri Allah ya biya musu gaba Ɗari biyar a sa asusun marayu na cika business plan Allah ya ban sa'a to Allah ya baka sa'a duk wanda yake da bukata ta alheri Allah ya biya masa wanda yake da damuwa Allah ya iyaye masa Allah ka kara mana lafiya da zaman lafiya a wannan kasa Allah ka kare mana tunu shugabanninmu Allah ka cika zukatansu da imanin tausayi da rahama Allah ka kewaye su da mutane na kwarai Allah ka kyautata rayuwar mu ka inganta ta Allah ka tsare mu daga annoba da fitina da tashin hankali da kashe-kashe da masifu da bala'o'i Allah ka tsare Allah ka inganta mana tattalin arzikin ƙasar mu ka inganta mana tsaron ƙasarmu ka ba wa ƙasar lafiya da zaman lafiya Allah muna roƙonka ka ba mu iko mu bi ka Allah ka tsare mana imanin mu Allah ka sa mu cikin wanda an ce ayi Allah ya ba mu ikon yi Allah ka sa mu cikin wanda an ce a bari Allah ya ba mu ikon bari Allah ka sa mu cikin wanda an ba su suke yin godiya ka sa mu cikin wanda in ba su samu ba suke hakuri ka sa mu cikin wanda in sun yi laifi suke tuba ka sa mu cikin masu ambaton ka ba sa mantawa da kai masu yi maka godiya ba sa maka butulci masu bin umarninka da haninka Allah muna roƙonka ka jikan iyayenmu da suka rasu masu rai ko mu da su Allah ya sa mu cika da imani Allah ka ba mu rayuwa Allah ka ba mu kyakkyawan ƙarshe Allah ka sa mu gama da duniya lafiya subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah <laughs>